kotun da ke sauraron korafe-korafen zaben da aka gudanar a nan Kano, mai alkalai uku ƙarƙashin jagorancin mai shari'a IP Cima, ta tabbatar da nasarar sanata Rufa'isa na Hanga a matsayin ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Kano ta tsakiya. hakan da yana nufin sanata hanga na jam'iyyar nnpp ya yi galaba a kan abdulsalam abdulkarim zaura wanda shi ma ya takar kujerar karkashin inuwar jam'iyyar apc mai mulki a wancan lokaci a zaben da aka gudanar na watan fabrairun da ya gabata tun bayan zaben ne dai dan takarar jam'iyyar apc wato aa zaura ya kalubalanci nasarar da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta tabbatar wa da rufa isa na hanga da cewa shi ya kamata a tabbatar wa da kujerar sanatan a kano ta tsakiya Tun tunda dai ita jam'iyyar NNPP ba da ɗan takara kamar yadda ya yi ikirari. To sai dai tun a wancan lokacin ne dai AA Zaura ta bakin lauyansa barista Ishak Dikko ya nemi kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaben da ta tabbatar da shi a matsayin wanda ya yi nasara a zaben. Zaura dai ya yi zargin cewa an tafka magudi a zaben sanatan na Kano ta tsakiya wanda kuma ya ce cike yake da kurakurai da sun ci karo da tanada tanadan dokan zaɓe. Sai dai a nasu martanin hukumar zaɓe ta INEC da jam'iyyar NNPP tare da ɗan takarar tata da kuma tsohon gwamnan Kano Ibrahim Shekarau sun ce an gudanar da halastaccen zaɓe kamar yadda doka ta tanadar. a yayin da suke yanke hukunci a yau din nan mai shari'a IP Cima ya bayyana cewa AA Zaura ya gaza gabatar da gamsassun hujjojin da ke nuna cewa an yi wa dokar zaben karan tsaye a yayin wancan zaɓe da aka gudanar. A don haka ne ma kotun ta yi watsi da wannan ƙara tare da tabbatarwa sanata isa na hanga kujerarsa a matsayin sanatan na Kano ta tsakiya. har ma dai kotun ta ce AA Zaura zai biya naira dubu ɗari uku ranko ga jam'iyyar NNPP saboda ɓata musu lokaci sai kuma wata dubu ɗari uku ga sanata Isa na Hanga hukumar zaɓe ta INEC da kuma tsohon sanatar na Kano ta tsakiya sai kuma ita jam'iyyar ta NNPP naira dubu ɗari shida kenan ramako na ɓata lokacin da kotun ta kira AA Zaura ya yi wa waɗannan mutane. To sai dai a ce wasa lauyan jam'iyyar ta APC barista Adamu Abdullahi Fage za su nazarci wannan hukunci kana daga bisani su ɗauka. Legal advisor na jam'iyyar APC. Na'am, to kotu ta kori wannan kara tsakanin ah, Fa'isha na hanga da kuma AA Zaura. Ah, me kotu ta kalla ta kori wannan kara? So kusan abubuwa ne guda biyu zuwa uku in duka za ku iya tuna dama karar basically an shigar da ita ne kan cewa shi sanata rufa'isa na hanga ba a sura sunan hukumar zaɓe a cikin lokacin da doka ta aina ta ce a tura ba kasancewar kowa ya sani malam ibrahim shekarau mai girma sardaunan kano shine ya yi takara a jam'iyyar shi aka tsayar dan takara wanda daga baya ya bar jam'iyyar kuma ya ajiye takara a dalilin haka suka tura sunan shi su jam'iyyar nnpp wanda kuma akwai shari'a da aka yi tsakanin ita jam'iyyar nnpp da hukumar zaɓe wadda ta kai hakkotu dangane da haka aka shigar da wannan ƙara cewa shi mai girma zaura kasancewar shi ya zo na biyu na jam'iyyar apc wato jam'iyyar mu kenan sai a bashi kujerar sanatan kasancewar shiyar faisa na hanga bai cika duka ka'idoji da ya kamata a cika ya zama ɗan takarar jam'iyyar nnpp ba saboda haka duka ƙuri'un da aka bashi kamar ƙuri'u ne na banza kamar ƙuri'u ne ba halittattu ba sai a yi watsi da su shi kuma ya yi na biyu a bashi so yau kotu ta zauna kuma ta yi hukunci wanda a ƙarshe ta kori ƙarar da jam'iyyar nnpp au jam'iyyar apc da shi sanata zaura mai girma mai neman sanata wato aa zaura ya shiga a gaban kotu to mai ta ce kotun ga yadda take a aikin hukunci da farko ta kalli shi hukuncin waccan kotun koli da ta yi tsakanin jam'iyyar nnpp da inec take cewa tun da har kotun koli ta ce ta jam'iyyar nnpp tana da ikon canza ɗan takara so duka abin da aka shigar da sunan malam kamar sunan rufa'i ne a ciki ɗaya daga cikin abin da ta duba kenan ta kori ƙarar to yanzu zuwa yanzu za ku ɗaukaka ƙara ne ko kuma aka san haka duk da cewar ga shi ma an ci tare ku wasu kuɗaɗe e to ai kaga in ka duba za ka ga ba iya wannan bangaren ne akwai bangaren ita kanta rijista ta jam'iyya cewa shi ma sunan shi baya cikin rijistar so kuma rijistar da suka gabatarwa kotu duka muna nan ko lokacin da ake kes ina ciki sun gabatar da rijista ne daga gurin jam'iyya wanda kotu a cikin bayanan ta ce jam'iyya private document ne wanda kuma kowa dama ya san haka ne tun da ba wadda aka kai wa hukumar zaɓe ba ce wadda sunan shi yake a nasarawa su kasancewar haka ita kuma kotu ta yi bilibin da wannan rajistar cewa akwai sunan shi tunda shi ma wani ground ne na karar da aka shiga cewa ba sunan shi a rajista to kaga abubuwa ne da duka zamu duba mu gani a iya nazarin da zami daga baya in muka karanta jojimin din gaba daya tun da yanzu muna zaune ne aka karanta in muka karba zuwa gobe jibi in aka yi shawara a jam'iyyance da kuma shi kanshi dan takarar in aka ga akwai dalilin ɗaukaka ƙara tabbas za a ɗaukaka ƙara musamman tunda wasu dalilan ma da muka ji a yau din doli na san akwai abubuwan da za a iya ɗaukaka ƙara kuma Allah ya taimaka za a iya nasara a kai. sai dai a nasu bangaren barista Muhammad Nasir Musa ɗaya ne daga cikin lauyoyin sanatar Fa'isa na Hanga ya bayyana cewa abin da kotun ta yi shine daidai domin kuwa biyayya ne da hukuncin da kotun kolin tarayyar ƙasar nan ta yi. zancen a ce sinata ba ɗan takara ɗan mpp ba wato kamar wasa ake da hankalin kotu domin a da malam ibrahim shekaru an san cewa ita shi ne ɗan takarar na biyu amma tansa shi ya sa sanatar fahan gan shigo ma abin da ya kamata doka aka ce a yi sanata kai mai kwatan ga abin da ya kamata kai kamar da kotu nazari akwai esbit da ake akwai esbit kamar takardar giyawa shi na farko da shi unit ɗinsa shi ke kira ga ginyu cewa ni fa na janye daga wannan takarar bai tsaya a nan ba ya koma ya tura inec ne fa na janye to wannan janyo nasa shi sa aka shigo da sanatar fahan hanga ba tsaya nan ba sai ya je abin da ake cewa primary election sana bace recent wai abu aikin gama ya gama abin da ake sa dan takara yi dan takara da aka yi canjin sa abin da ake cewa substitution aka yi substitution din aka zo zo takara aka aka yi campaign da shi ya buga fasta zai wannan da aka zo su petitioners din sun zauna abin da suke cewa ai babu sunansa sun manta cewar ai in aka je kotu ba dan takara bane yake zuwa jam'iyyarsa ce take wakiltansa ai ba zai ba jami'a ta je shi na ta je an je federal high court jami'a ta wakilce shi aka je court of appeal jami'a ta wakilce shi aka je supreme court jami'a ta wakilce shi supreme court suke bada tawa cewa abinda federal high court ta ce me ta ce shin wannan dan takan da aka kawo muku aka ce ku canza ku yi sauyi suka ki aka je court of appeal aka ce ku yi sauyi suka ki suka ce kai ku je ku yi sauyi wannan dan takaran su suna cewa ai tunda babu sunan ta rufai hanga a nan ai ba shi bane ko ta ce a tunda akwai sunan shekarau ai shekara a idan shari'a shekaru ai ya zama sinata tun da ba dan takara bane ce hukuncin da shine wannan hukuncin da aka yi kuma zaɓin certificate of return da INEC ta ba certified hanga kotu ta jaddada cewa ita ce shekaru ba dan takara bi ba hanga wannan ita ce hukuncin wannan hujjojin su ne aka dogara wannan hujjojin su aka dogara su masha Allah